الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 alaihi rahmatullah wanda ya samu suna al'adabul mufrad a yau daren 15 watan safar shekara 1444 bayan hijira wanda ya daidai da sha daya ga watan 9 shekara 2022 da wannan shi ne darasi na 75 muna tare da al-Imam Bukhari alaihi rahmatullahi a wannan babi na 268 hadisi na 588 wanda al-Imam Bukhari ya kulla ce babun bagi babi wanda ke bayani akan ta'addanci wuce iyaka shine al-bagi albagiyu kalma ce wacce take kunshe da ba'un da ghainun da ya wani da wani lokaci yana ba da ma'anar nema ya bugi yana nema yana kuma ba da ma'anar wuce gona da iri ko wuce iyaka ƙetare haddi zalunci to al'imamul bukari ya kulla wannan babin ne don yi bayani akan yadda musulmi zai kokarin kaure cewa a wannan mummunar ɗabi'a da kuma sakamakon da masu aikata shi za su samu gobe kiyama ko anan nan duniyan ma ne imamu bukhari haddada na abu nu'aym al-fadl bin dukayn yace ya ba mu labari Kawai haddada na fitr yace fitr bin khalifa ya ba mu labari an abi yahya daga abu yahya al-qattan qala yace sami'tu mujahidan yace naji mujahid bin jabr daliban abdullahi dan abbas radiyallahu anhu yana karkowa daga malamin sa ibnu abbas sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan abbas yana cewa law anna jabalan baga ala jabalin la dukkal bagi lau an na jabalin da a ce wani dutse baga ala jabalin zai wuce iyaka akan wani dutse ya zalunci wani dutse la dukkan babi da an tarwatsa wanda ya yi zalincin cikinsu da wani dutse cikin manyan-manyan duwatsu zai ƙetare haddi har ya je ya zalunci wani dutse ɗan uwansa to da za a rubuta shi wancan wanda ya yi zalunci wanda ya wuce iyaka iyakan da Allah ya sanya masa saboda me saboda Allah subhanahu wataala baya son zalunci baya kuma son mutum ya wuce iyaka albazi mutum ya nuna fin karfi akan wani Allah baya son shi kuma hadisai sun gabata a baya wanda suke nuna wannan yana nuna kamala ta adalci na Allah subhanahu wataala da kuma cewa lalle Allah mafikin sarki baya zalunci ya kuma haramta zalunci a bayan ƙasa ya haramta zalunci a tsakankanin mutane har muka karanta hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu wanda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tu'addunna al-huquqa ila ahliha lalle za ku ba mu mutane haƙoƙin su duk wanda yake da haƙƙi a kanka to sai ka bashi haƙƙinsa idan baka bashi a nan duniyar ba to za ka bashi a lahira annabi ce hatta yuqada lishat aljamma min ashat alqarna adalcin Allah ya kai ga cewa ko da rago ne mai kaho ya zalunci wani rago mara kaho sai an karɓa masa haƙƙinsa ranar tashin kiyama wayannan dabbobi kenan wanda babu taklifi a kansu to idan sun yi zalunci tsakanin su Allah na karɓar mawa wanda aka zalunta haƙƙinsa ina ga ƴan adam shi sa hadisan Abdullahi bin Hunayf radiyallahu anhu wanda Jabir bin Abdullahi al-Ansari ya tattaki daga Madina ya je gurinsa a Misra wannan hadisin yana da mahimmanci ko da yaushe mu rinka hararo shi saboda mu samu mu ba mutane haƙoƙinsu tun a nan duniya jabir ya je gurin abdullahi bin unai ya yi sallama suka rungumi juna abdullahi bin unai ya ce majabir me ya kawo ka daga madina ya ce na ji labarin kana karantar da wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba na son mutuwa ya rigaye ni ya ɗauke ni ko ya ɗauke ka kafin in ji wa hadisin daga gare ka abdullahi bin unais radiyallahu anhu ce, ke eh, haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yushiru nasu yawmal qiyama ufatan uratan buhuma. za a tada mutane a ranar tashin kiyama ba su sanye da kaya ba su sanye da takalma za a tada su ranar tashin kiyama ba su da kaciya fayunadi munadin da sautin wani mai kira sai ya kira da murya yana cewa ana dayyami ni ne mai sakayya وإنه لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة بايا حلتا بايا داتي وأتي ولدن الجنة zai shiga aljanna alhali wani dan wuta dan wuta ne zai shiga wuta a ce yana bin sa yana neman haƙƙin sa a gurin sa baya dacewa wani dan aljanna ya shiga aljanna da haƙƙin dan wuta ba zai yi ba ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة haka nan bai dacewa wani dan aljanna ko dan wuta ya shiga wuta alhali dan aljanna yana neman ya bashi haƙƙinsa kowa za a karɓa masa haƙƙinsa ta gama, wanda zai yi asara asara mafi girma shine wanda zai yi sallah a nan duniya ya azumi ya ba da sadaka ya karatu alƙur'ani amma a ɗebo ladansa ranar tashin kiyama ana ba mu mutane kai hasali ma wai a ɗauko ladan a ba kafiri ya shiga wuta a ɗauko sallarsa ko azuminsa ko karatun ƙur'aninsa a danka ma kafiri a ce shiga wuta da inda Allah la yazlimu mithqala dharra daidai da kwayan zarra Allah baya zalunci da aka rika kiyayewa a kiyaye haƙoƙin mutane har yan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana kafin su shiga aljanna bayan an gama hisabi an gama komai kafin su shiga aljanna sai an yi kisasi tsakanin su bayan sun ketare bayan sun ketare sirati akwai gurin da kuma su yan aljannan su ya su ana ce maka qantara bayan an wuce sirati kafin a shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yace in aljanna ma su su ya su za a tsayar da su a musu kisasi wannan ya zalunci wannan wannan ya tsaki wannan wannan ya ci mutuncin wannan wannan ya zagi wannan su ma sai an yi kisasi tsakanin su fa idza kuzibu wa nuqu udina lahum bi dukhul aljanna su ma ba a shiga aljanna wai da hakkin wani to kaga albagi abu ne mai girma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu aiki ikon kiyayewa kada yi hakkokin mutane yace hadathana muhammad bin salam ce muhammad bin salam ya bamu labari qala akhbarana isma'il bin ja'far qala an muhammad bin amr qala an abi salama yace daga abu salama abu salama bin abdurrahman bin auf yaron sahabi ne wanda mahaifinsa yana daga cikin al'asharatul mubashshirun bil janna yace ya karbo hadisi an abi huraira radiyallahu anhu daga abu huraira Allah shi masa yarda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال cewa manzon Allah tsira da aminta Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce ihtajjatin naru wal janna da wuta da aljanna sun yi gaddama fa qalatin naru wuta sai ta ce yadkhulul muzakkiruna wal mutajabbirun masu girman kai da masu kama karya a azzalimai su ne waɗanda za su shige ne wa qalatil janna aljanna ita ta ce la yadkhuluni illa ad-du'afa wal masakin babu waɗanda za su shige ni face raunanan mutane da miskinai faƙwala min nari Allah subhanahu wa ta'ala sai ya raba gaddama tsakanin wuta da aljanna sai ya ce ma wuta an ce azabi ke azaba ta ce an taƙi mu biki man shi'tu duk wanda na so in maida masa martani in masa azaba sanadiyan abin da ya aikata to sai in yi amfani da ke wa qala lil janna yace wa ita kuma aljanna anti rahmati ke rahmata ce arhamu biki man shi. duk wanda na so na so in masa rahama da ke zan yi masa rahama sai in masa rahama ta hanyar shigar da shi cikin ki da haka wannan ah, hadisin kamar yadda ya gabata yana tsoratar da mu ne at-takabbur wa jabbo! mutum ya samu girman kai a matsayinsa na musulmi wanda bai dace da musulmi ba akwai ɗaya daga cikin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da al-imamu waqi' bin jarrah ya kawo a cikin az-zuhd yake cewa wanda ya dora goshinsa a ƙasa ya baranta daga daga girman kai duk wanda bai dora goshinsa a ƙasa ya sujada ga Allah subhanahu wataala to ya kamata a ce babu wani marfashi na girman kai a tattare da shi saboda an iya kaskanci kenan ka dora goshinka ka dora a ƙasa to ka da kanka ba komai ba ne, kenan to kaga ashe kenan bai dace ba musulmi ya zama yana da girman kai ya san cewa Allah shi ke masa komai mulki kake da shi dukiya kake da shi ilimi kake da shi kira mai kyau kake da shi Allah ne ya baka saboda ka sai ka mai da al'amari ga Allah baka alfahari da shi baka girman kai da shi shekul islam ibn Taimiyya alaihi rahmatullahi kamar yadda al-imam ibn qayyim al-juziyya ya kawo a cikin mazhabin tarikin yace akwai fitintino guda biyu wasu laifuffuka guda biyu waɗanda sun fi kowane laifi fatattakan dan adam fi fatali da shi su lalata shi yace guda biyu ne ar-riya'u wal kibriya wal kibriya mutum ya rinka yi don a gani ba dan Allah yake yi ba wanda za ka ga yana wa'azi yana kira zuwa ga Allah amma yana kira ne zuwa ga kansa kamar da Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya faɗa akwai masu wa'azi wanda su za ka ga cewa Allah suke cewa Allah ya ce annabi ya ce amma fil haƙiƙa za ka same shi yana kira ne zuwa ga kansa ba ga Allah ba so yake a ce shi malami ne so yake a ce shi masani ne so yake a ce shi ya fi kowa karatu duk abin da zai yana yi ne don a gani wannan al'amari ba karama al'amari ba yace wal kibriya da kuma girman kai girman kai shekul islam ibn taymiya yace kuma maganin waɗannan cututtukan guda biyu shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yace iyyaka na'budu yana kore riya iyyaka na'budu yana kore riya wa iyyaka nasta'in shi kuma yana kore girman kai saboda idan ka san cewa Allah shi kake neman taimakon sa to kaga ba za ka masa girman kai ba ka san cewa nuna ita da iko na Allah ne subhanahu wataala dan haka ba za ka ja da shi ba sannan yake hadathana Uthman bin Salih yace Uthman bin Salih ya ba mu labari qala akhbarana Abdullah bin Wahab yace Abdullah bin Wahab ya ji mana yace hadathana Abu Hani al-Khawlani abdu bin hari yake ya bamu labari an abi ali aljambi daga abu ali aljambi wanda sunansa amr bin malik qala an fudala bin ubayd ke daga wannan sahabi wanda ake cewa fudala bin ubayd an annabi sallallahu alaihi wasallam qala ya karbo daga annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi cewa annabi ya ce talakatu akwai wasu mutane guda uku wato dangin mutane guda uku nau'ukan mutane guda uku la yus'alu an ba a maganar a wata riwaya la tas'alu an la tas'al an kada yi tambaya game da su ba a labarinsu waɗannan halakaku ne sun halaka ba a maganar Shi ne la yus'alu an da haka sai mu saurara mu ji suwa ne ne waɗannan mutane yace rajulun faraqa al jama'a na farko shi ne mutumin da ya rabu da jama'a wa aso imamahu ya saba ma shugabansa fama ta'asiyan ya mutu yana mai saba ma shugaban nan farqal jama'a ya rabu ya bude ya fandare ya rabu da jama'a annabi ce fala tas'al irin wannan mutumin kada ka yi tambaya game da shi ba a maganarsa ya halaka ya lalace na biyu wa amatun aw abdun baiwa ko bawa abiqa min sayyidi wanda ya gudu daga wurin mai gidansa mai gidansa shi ya malke yake mallakansa shi ya siye shi shi ke da shi sai ya gudu ya bar mai gidan nasa shi ma wannan ba a maganarsa ya halaka wamra'atun da wata mata ghaba zawjuha wanda mijinta Yi tafiya baya nan wa kafaha mu'minata dunya ya biya mata duk bukatunsa na duniya fatabarrajat irin matan nan sai ta fito ta bayyana adonta ta ke cike jabinta. ta ajiye hijabi a gefe ta fito tana bayyana adonta wata a ba'dahu ta koma tana barna a bayansa akwai riwayar da ta zo akwai riwaya da ta zo ko lafazin da ya zo wata a ba'dahu kai aure a bayansa ita wa'annan dangin mutanen nan guda uku ba a maganar su wa'annan sun halaka wa thalathatun layus yus'alu sannan kuma akwai wasu mutane kuma su uku su ma ba a maganar su su ma rajulun na farko shine wani mutum naza Allah rida'ahu wanda yake ja da Allah a mayafinsa yana jan mayafin Allah subhanahu wa ta'ala da shi fa inna rida'ahu al-kibriya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mayafin Allah fa shine nuna isa da tunqahu da nuna isa wa izarahu izzuhu ce farjallansa kuma shine isansa wa rajulun da kuma wani mutum shakka fi amrillah wanda yake shakka game da al'amarin Allah yana tantama wal qanutu min rahmatillah da kuma ɗebe tsammani daga rahmar Allah subhanahu duk wanda ya fada cikin ɗaya daga cikin waɗannan shi ma ya halaka ba a maganar to hadisin kaga hadisin yana kunshi da ma'anoni da darussa masu girma abu na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yace rajulun faraqa al-jama'a mutumin da ya rabu da jama'a wato mutane sun haɗu kan abu inda aka ce aljama'atu ma'anansa al-ijtima' ma'anarsa al-ijtima haduwa wanda abinda ke kishiyanta na al-jama'atu shine al-furqa rarrabuwa to mutane suna kan abu mutum sai ya zo ya fantare ya bude ko ya to ta hanyar ridda ya bar addini hmm? wanda zai ridda ya bar addininsa ya koma ya bar al'umma musulmi ya koma cikin wanda ba musulmi ba to irin wannan kaga ya riga ya halaka ko kuma wanda ya saba ma al'umma al'umma tana kan abu shi ya fandare ya jawo musu fitina ko zai kawo musu fitina da haka aljama'a ma'anarsa al-ijtima' wa didduha al-furqa kamar da ibnu taymiya ita wa in kana lafzu wa in kana daga baya ya koma ismun li nafsil qawmil mujtami'in sai zaman to duk mutane idan suka taru ana ce musu aljama'a amma ma'anar jama'a shine al-ijtima' haduwa wanda kishiyan abinda ke kishiyansa shine a alfurkatu to wannan kenan ya rabu da jama'a wa'aso aso imamahu ya saba ma shugabansa fa ma ta'asiyan ya mutu yana mai sako ya saba ma shugabansa wanda lafazin imam kalma ce mushtarika akwai abubuwa da yawa da suke shiga ciki limamin masallaci yana shiga cikin wanda ake ce ma al-imam wanda ya zama shugaba na tafiya ko wani abu za a iya ce masa imam wanda yake shugabantan wata kungiya za a iya ce masa imam wanda yake shugaban na al'umma za a iya ce masa shi ma imam to a wannan hadisin ba ana maganan limamin masallaci bane wai kada liman ya ga an saba masa ya ce ai to an saba ma liman ba kuma ana maganan shugabannin kungiyoyi bane duka duk wata jama'a da ake da su min jama'atul islamiyya jama'atul tabligi ne a jama'atul ikhwan ne duk wata jama'a da ake da su a duniya kakab ba shugabannin su ake nufi da wannan hadisin ba ba shugaban MSS ake nufi ba kada wani ya ce ai Amir ya bada ya bada umarni dole ka bi in ka bi ka saba ma Allah ba shine ba wannan ba shine ba imam inda ake magana a nan gurin shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-imamu junnatun shugaba garkuwa ne yuqatalu min wara'ihi shugaba wanda zai iya jan rundunarsa ya ce hayya alal jihad kuma a bishi shine shugaban da ake magana a nan gurin shine shugaban da ake magana a nan gurin shugaba wanda yana da runduna yana da sulta yana da mabiya jama'a sun sakankance shine shugaban su ba wai dan an nada masa sunan imam ba ba dan an sa masa suna ba ba shi ake nufi ba to wanda ya zamanto imam ko kuma shugaba amma ba shugaba na addinin musulunci ba misali shugaba wanda baya hukunci da littafin Allah baya hukunci da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam yana hukunci ne da zabalatul afkar jawalgwalo da mutane suka rubuta dokoki na ɗan adam na jahilci wanda ƙur'ani ta afa uhukumul jahiliyyati yabghun hukunci na jahiliya hukunci na rashin ilimi hukunci na wauta irin constitution da sauransu wanda wannan kaga wani in saboda yanzu akwai bata gari da yawa akwai waɗanda suka zo suka shahara da irin wannan magana idan suka ce constitution butu ne abinda demokuraɗiyya ta zo da shi na wannan tsari da doka butu ne wani da cikin sauƙi sai ce ɗan boko haram amma don yan boko haram suna faɗin wannan bai nufin cewa kuma babu shi a cikin addinin musulunci duk wata doka wacce ba doka ta Allah ba subhanahu wata'ala sunanta tagut matuƙar ya sa’an wa abinda Allah madaukin sarki zo da shi duk wata doka da mutane suka zona suka tsara shi kan yadda za su yi rayuwa wanda babu shi ba shi da asali cikin littafin Allah ko sunar Annabi sallallahu alaihi wasallam to hukunci ne na jahiliya kuma babu lokacin da aka ba mu musulmi dama da ya yarda da cewa a wannan zamanin da muke ciki to ba sai an yi amfani da shari'ar Allah ba ko ya ga cewa ai to mun riga mun samu badal an riga an samu substitute abin da zai iya maye gurbi na shari'a ai amfani da shi ai yanzu mutum misali yayi tunanin cewa ai shari'ar musulunci ba ta dace da wannan zamanin ba ko ya kyamaci wani abu na cikin shari'a ko ya ga cewa shari'ar musulunci daidai yake da wannan dokokin na 'yan adam da aka tsara to duk wanda ya ƙudurci wannan a cikin zuciyarsa malamai ba su yi saɓani kan kafirkinsa ba malamai ba su yi saɓani kan kafirkinsa ba su laka shi wanda yake cikin siyasa yana daga cikin abin da ya kamata a sanar da su su gane cewa in kun shiga cikin wannan tsarin ku fahimci cewa kun shiga ne a matsayin famalistun ragairu bagin wala'adin adin ma'ali abu ne na zarura ba ku aƙidantu da cewa to ai yanzu lokacin amfani da shari'a ta ya wuce ba babu shi saboda aka wajibi ne mutum musulmi ya yi ƙuduri a cikin zuciyarsa cewa wannan dokar bai yi imani da ita ba ba doka ce ta addinin musulunci ba bata kuma dace da tsarinmu ba to wanda ke amfani da irin wannan dokar, kuma ya zama shugaba musulmi ya aƙidantu da cewa to wannan dokar da shi yake amfani da shi ana amfani da ita ne bisa darura saboda ka ya san cewa to laifi ne bai dace a yi amfani da ita ba bai dace a yi amfani da wani tsari ba wajen gudanar da hukunce hukunce face da musulunci ya san da wannan kuma shi musulmi ne shin yana shiga karkashin imama wanda za a ce duk wanda ya saba masa ya mutu yana mai saba masa la yus'al anhu wato kamar shugabannin yanzu kenan wanda suke cikin demokradiya su ma sun shiga cikin karkashin wannan akwai malaman da suke ganin ba sa ciki cikin malamai na ahlus sunna wal jama'a na daga cikin su akwai Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani alaihi rahmatullah yace waɗannan shugabannin wanda ba sa hukunci da littafin Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ba su ake nufi da hadisan da suke magana akan shugabanci ba ba su bane ba su bane akwai waɗanda ake nufi su ne waɗanda suke hukunci da littafin Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ko da kuwa cikin hukuncin su suna zalunci wani lokaci za su dan kauce su zalunci su danne mutane haƙƙin su da sauransu to su ɗaya waɗannan dole a yi musu biyayya su shugabanni ne na addinin musulunci kuma ba a musu furuji ba a musu tawaye kamar da imamu sahabi ce wala narul khuruj ala a'immatina wa wulati umurina wa injaru ba ma ganin halaccin fito na fito ga shugabanninmu ko da suna zalunci baya halatta haramun ne to amma wanda baya hukunci da littafin Allah subhanahu wataala ba shi ake nufi da wannan ba dalilai ko akwai dalilai da suke nuna haka akwai hadithin da al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya kawo a cikin musnad ɗinsa yace ya ayyuhan nasu taqullaha wasma'u wa ati'u ce ya ku mutane ku ji tsoron Allah wasma'u ku saurara ma shugabanninku wa afi'u ku yi musu biyayya wa in umira alaikum abdun habashi mujadda ko da an nada muku wani ba habashi bawa wanda dama bai canjinci bawa bai dacewa a ce bawa ya zama shugaba to amma ko da bawan nan ya zo ya zama shugaba mujaddi'un wanda an datse masa hanci ko an datse masa wata wata gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi masa biyayya ma aqama fikum kitaballahi azza wa jalla matukar yana tsaye da littafin Allah subhanahu wa a tsakanin ku ku yi masa biyayya akwai hadisin da Imam Ahmad ya ruwaito har waye wanda Ad-Diya al-Maqdisi ya kawo a cikin Al-Mukhtar daga Anas bin Malik radiyallahu anhu yace Mu'adh bin Jabal yace ya a ara'aita in kana umara alaina mu'ab ya ce ya rasulullahi ba ni labari idan mun samu wasu shugabanni a kanmu la nuna bi sunnati ba sa koyi da sunnarka wala ya'khuduna bi amri ba sa riko da al'amarinka kila sun yi fatali da addininka fama ta fi amrihim me za ka umurce mu game da al'amarinsu فقال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمن لم يطع الله عز وجل babu biyayya ga duk wani wanda baya biyayya ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakan nan akwai asar a cikin musannaf na ibn abi shayba daga sayyidina ali radiyallahu anhu yace haqqun ala al-imami wajibi ne akan shugaba an yahkuma bima anzala Allah da yayi hukunci da abinda Allah ya sokar wa yu'addi al-amana ya bada amana fa in fa'ala dhalika idan yayi haka yana hukunci da littafin Allah yana sauki amanar da kikarsa. haqqun ala ra'iyatihi an yasma'u wa yuti'u wajibi ne akan mabiyansa saurare shi kuma su yi masa biyayya wa yujibu idza du'u su ansa masa duk sanda aka kiraye su saboda ka wannan hadisan da wasu asar da ake da su abinda suke nunawa shine cewa waɗannan hadisan da ake bayani a kansu kan cewa kada a saba ma shugaba wanda ya saba ma shugaba zai shiga wuta wanda ya saba ma shugaba bai masa mubaya'a ba to ya yi mutuwa irin mutuwa ta jahiliya ba shugabannin demokradiyya ake nihi ba idan ba haka ba bari buga musu wasu misalin da zai sa abin ya fito saboda kada karatun ya zamanto za su akwai wanda zai ga wannan wani irin kuma sai ka ce wani sabon abu ko misali idan muka ce shi shugaba yanzu wanda ke zaune akan mulki yanzu idan ka ce ka dora masa waɗannan hadisan wato kenan ba zai samu dan adawa ba duk wani dan pdp misali kenan duk wani dan pdp <laughs> in ya mutu yana pdp to ya shiga matsala ma'anar hadisin kenan in aka dora shi akan wannan shugabannin saboda shi bai ma ta kankance wannan yana tare da shi ba shi adawa yake da shi kuma ya ce baya tare da shi shi kuma duk abin da yana ganin bai yi ba caccakan sa yake yi to kana son ka nuna kenan duk wani wanda ya sa a masa to in ya mutu ya halaka ba a magana su kenan mun gane wannan sannan kuma idan ka ɗauki waɗannan hukuncin-hukuncin ka ɗora musu zai zama to kenan ba shi halatta ko da zaɓe za a yi misali ko da zaɓe za a yi ka ce ka ce ka za ka yi zaɓe a uke shugaban da ke kai saboda wannan ya zama kuruji kenan a kansa ka je ka ce to mutum ya yi ta yau na farko ya ce to shi yana fin ya zarci sai ku ce a'a ba mu yadda ba sai ku je ku zaɓe wanda kuke ganin ba shi ba me kuka yi kenan kun tun uke shi ba kuma a tun uke shugaba a cikin addini to wani lokaci idan aka zo kaga akwai wasu abubuwa wanda kwata-kwata ba addinin musulunci bane ba addinin musulunci bane idan ka zo ka ce dole sai ka shigar da dokokin addini cikin su zaka samu tukka da warwara ne ka je ka samu mutane da suke zina mace da namiji sun zo na suna zaman zina sai ka ce wa ashiruhun bil ma'ruf ba mahallinsa ne raba su ake wannan mahallinsa daban wa filma bil ma'ruf tsakanin miji ne da mata amma wanda suke zaman zina ba a wani ka zo ka kawo dokoki ka ce ciyarwa da shayarwa da tubatarwa da waye waye babu su a nan gurin saboda ba mahallinsu ne saboda aka shugaba wanda ake tsora masa waɗannan hukunce-hukuncen shugaba ne wanda ke hukunci da littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma suna musharaka a wasu hukunce-hukunce saboda maslaha za su yi musharaka da su saboda maslaha idan sun yi umarni sai a ce a yi musu biyayya saboda ne saboda kada a samu fodo ba wai don su ne waɗancan shugabannin da aka ce a yi umarni a yi musu biyayya ba amma za a ce a yi musu biyayya saboda idan ba a yi biyayya gare su ba zai kawo hayaniya cikin al'umma ba za a samu tsari ba wannan kuma kaga ya sa a na shari'a saboda ka za su yi musharaka za a yi musu biyayya za a yi musu wasu abubuwa da zai tabbatar da aminci a ban kasa amma sanin cewa ba su ne waɗancan shugabannin ba shi ne abin da ya fi komai muhimmanci misali yanzu da shugaba zai ce misali kamar lokacin da aka ce kada kowa ya zo masallaci kada kowa shugaba ya ce kada kowa ya je masallaci shi ƙararin da ya fito da shi kenan saboda ko corona ko wani abu makamancin haka wanda ya je masallaci ya saba ma Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya saba ma shugaba ya saba ma dokan shugaban da yake kada a je masallaci kaddara ba masallaci yake kada a je ba yace kada a yi wani abu wanda yake halal ne mutane su yi shi shine misalin da nake son buga misali ko yace kada a je kasuwa yace shi ya hana zuwa kasuwa rana kaza to wanda ya je kasuwa a ranar nan za a ce ya sa'a wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya sa'a shugaba jawabi ne a iyaka idan ka je aka kama ka duk abin da ya sami kai ka jawo kanka so da mafi aula ne ka bi doka saboda kada a kanta ka kada a tozarta ka amma da za ka silale ka bi ka san hanyar da ka bi ka je kasuwan nan ka je kai kasuwanci ka samu riba babu wanda ke cewa riban da ka samu ya zama haramu duk da akwai wanda za su ce ai wannan kuruji ne wannan akwai zakalkalewa a ciki wai ka ce wanda ya saba ma dokan shugaba ka ce kuruji ne wannan akwai zakalkalewa a cikin wannan ta'abirin akwai zakalkalewa a ciki sai dai ka ce ya saba ba ka cewa ya yi kuruji akwai bambanci tsakanin a baka umarni ka kibi da kuma ka ɗau makami ka ce za ka yaƙi shugaba ka sun kuke shi wanda shi ake ce ma kuruji amma a yace yi ka za ka ce ba zan yi ba wani ba a ce masa kuruji abinda ake ce masa isyan ana ce masa isyan in muka duba annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi wani tafiya annabi ya ga mutane sun galabaita ana azumi annabi ce a kawo masa ruwa aka kawo ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa yana azumi sai da yazo inda kowa zai ganshi ya daga ruwan nan sama kowa ya ganshi sannan ya kwankwaci ruwan nan ya sha kuma an san annabi sallallahu alaihi wasallam na azumi daga baya sai aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ga wani nan fa bai shi bai karya nashi azumin ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ulaika al-qusat wanda masu tako ke da suka saba ma umarni kenan akwai bambanci tsakanin a taba a ce wani yi abu kaza ya ba dai ba wani lokaci zai yadda ake gudanar da wannan al'amura akwai akwai tajawuzi a ciki da yawa alfaz din nan masu kaushi ne masu nauyi ne baya dacewa a dora mu kowa sai da hanyar da ya dace saboda alfaz ne shar'iyya kace mutum ya yi kuruji akwai malamin makaranta kila principal ne ko wani abu idan wa misali principal ya ce yi abu kaza bai yi ba zai ce kaga wannan ba kawarijin ko itlaqin khawarij da sauransu ya zama abu mai sauki a gurin mutane wanda gaskiya wannan a ji tsoron Allah wai cikin wayannan ta'abirat a ji tsoron Allah wanda za a ce khariji shine wanda ya dauki makami zai yaki hukuma shi ake ce makhariji ko wanda yake ganin cewa ya dace a ɗo makami a yaƙi shugabannin ko da ko bai yaƙe shi ba shi ake ce musu qa'adi wanda su ba su tashi sun yaƙi shugaba amma suna ganin ya dace a tashi a yaƙe shi to wannan suna ake cewa al cikin khawarij amma kawai saboda wai mutum dan yayi nasiha ko dan wai yayi inkari ko wani abu makamancin ta ce a ce yayi kuruji wannan baya cikin kuruji Alimami imam ibn rajab al-hanbali a cikin jami'ul ulum wal hikam ya zo yana bayanin hadisin da imam muslim ya rawaito shi ma ba'ath Allahu min nabiyyin fi ummatin qabli illa kana lahu min ah, min ummatihi ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaftaduna bi amrihi thumma taqlubu min ba'dihim qulubun yaquluna ma la yaf'aluna wa yaf'aluna ma la yu'marun yace man jahadahum bi yadihi fa huwa mu'minun wa man jahadahum bi lisanihi fa huwa mu'minun wa man jahadahum bi qalbihi fa huwa mu'minun wa laysa min al-iman wara'a dhalika habbatun khardal hadisin da imam muslim ya kawo cewa babu wata al'umma da Allah madaukin sarki ya tada wani annabi cikin su face yana da wasu ashabun wa yuna. mataimaka waɗanda suke ɗaukan lamuransa ya huduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi idan ya masa umarni suna bi suna kuma bibiyan sunnoninsa ce sun matakunfu min ba'dihim khuluf daga baya za a zo a samu wasu shugabanni da za su maye gurbin su yaf'aluna Ya kulu yaquluna ma la za ka ga suna faɗin abin da ba sa aikatawa wa ya yaf'aluna ma la yu'marun suna aikata abin da ba sa umarni da shi annabi ce fa faman jahadahum bi yadihi fa huwa mu'min duk wanda ya yake su ya yayi mujahada da su da hannunsa to mu'mini ne wa man jahadahum bi lisanihi duk wanda ya yake su da harshensa mu'mini ne wa man jahadahum bi qalbihi duk wanda ya yake su ya zama to cewa mujahadarsa da zuciyarsa ne idan na ce iya eh, yake so ba na nufin ɗaukan makami yawa mujahada wato ya maya da su akan ko da hannu ko da harshe ko da zuciyarsa annabi ya ce mumini ne amma ƙasa da haka babu wani abu na daidai da ƙwayan zarra na imani a cikin zuciyar mutum in ya zamanto a cikin zuciyarsa baya kin abin da mutane nan suke aikata al-imamu ahmad bin hanbal akwai riwayar da ta zo imamu ahmad ya yake wannan hadisin munkari ne saboda ya saba ma sauran hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake umarni da cewa me ayi hakuri da zalunci shugabanni yace wannan hadisin ya saba musu amma akwai riwaya ta Salih dan Abdullah dan Salih dan Imam Ahmad bin Hanbal akwai riwayar Salih wanda riwayar Abdullah wannan riwayar Salih cewa Imam Ahmad yayi alaihi rahmatullah cewa yujahiduhum bi yadihi la bi ilahi idan za a yi wani abu game da shugabanni to da hannu za a yi ba da makami ba ne ibn rajab alhambali yake cewa saboda ai idan aka jawo makamai shi ke zama fitina amma in dai da hannu ne mutum zai canza wani munkarin da hukuma suka yi ce wannan baya daga cikin kuruji in ji ibn rajab alhambali ba ni ba ka koma cikin jami'ul ulum wal hikam ka karanta ka je karanta al-minhaj na imam an-nawawi ka gani aka faɗa game da wannan hadisin babi na amur bil ma'ruf wan nahyi anil munkar baya takaituwa kawai akan shugabanni duk wani wanda yake da ikon yi yana iya yi matukar bai zai jawo ne ba bai zai jawo fitina ba to kaka ashe kenan mujahada na amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar ba a ce mutum khuruji ba a ce masa khariji wai dan dan yaga ko hukuma sun zo da sun zo da giya sun zo za su raba giya cikin al'umma yace wallahi ba za a raba ba ya faffasa kulaban giyan wallahi ba na shakka akwai wanda zai ce wannan ba kawarije ne saboda ya fasa kwalaben giya da hukuma ta kawo za a raba ma mutane yace ce aiko ina ruwanka tunda hukuma ce ta kawo ai sai dai kai haƙuri kawai wanda ba addinin musulunci ba ne. bai ma kama da addinin musulunci bai ma kama da addinin musulunci idan kana tsoro kana tsoron ba za ka iya ba saboda zai tada fitina ko kana tsoron wani abu na rayuwanka da sauransu an baka dama ka kishi a cikin zuciyarka amma wanda shi ya ga cewa zai yi hakuri da cutar wanda za ta same shi Za mu abin da shi wasbir alama a asabaka inna zalika min azmi al-umur cikin su'alat na abu dawud sajistani da imam imam ahmad bin hanbal imam ahmad ina kawo shi ne saboda shi ne imam ahlus sunna wal jamaa wanda idan an kawo zancen shi ba a suka in ka soki imam ahmad to sukan za ta dawo kanka an tambaye imam ahmad bin hanbal game da wanda ya ga an zo da abun da bai dace ba wadda shari'a take ki an zo ana amfani da shi za a yi amfani da shi za mutum ya samu ya sa hannu ya karya misali imam ahmad ya ce eh zai iya ya fasa ko gangare ko kayan raye-raye da kiɗe-kiɗe za a zo a sa a cikin al'umma da sauransu ya ce mutum zai iya sa hannu ya fafasa su mai tambaya ya ce to idan shugaba ya zai kama shi fa yi masa wasu irin hukuma da bai dace ba imamu ahmad ya ce ina masa fatan alheri ko da hukuma sun zo sun masa wani abu ina masa fatan ya samu alheri suka ce to mutum ya samu ya ɗanyi haƙuri a cikin zuciyarsa ya ƙi a cikin zuciyarsa imam ahmad ya ce e ya samu ya yi haka ai tun da hadisi ya zo da shi ko ya ce amma ya canza da hannunsa shi ne ya fi falala haka cewa mutum hariji a kan irin wani abubuwan kalma ta kuruji kalma ce mai nauyi ba a itilakin kuruji akan mutum face sai an samu dalili wanda ke nuna cewa lalle ya yi kurujin abinda kuma ake kira kuruji shine a dau makami a ce za a yaki hukuma wannan ne kuruji ga ga shugabanni da ka wa'azo imamahu fa mata asiyan wanda ya samu shugabansa ya mutu yana mai saba ma shugabansa wannan ba a magana mun ce ba maganan ba shugabannin kungiyoyi bane ko ba kuma limaman masallatai bane ba kuma limamai bane wanda suka nada kawunan su a'a su kowane ne wanda ke da runduna shi yake nufi a nan gudun wanda ke kuma hukunci da shari'ar musulunci wannan magana da na faɗa ba magana na bane na ce Sheikh Al-Albani shi ma ra'ayinsa kenan yawa na san yanzu muna zamani ne na rudu da kuma tabdi'i da kuma eh, lakkaba mutane da kawari in zaka fara ka fara da Sheikh Al-Albani kafin ka zo guri na <laughs> wa in zaka fara ka sai ka fara da Sheikh Al-Albani tukuna idan ka same shi ka iya bige shi to ni ma mu a kwance nake amma idan ka kasa bige Sheikh Al-Albani to fa ina bayan sa saboda ka fala tas'al anhu irin wannan mutumin kada kai tambaya game da shi wa amatun aw abdun min man min sayyidi baiwa ko bawa wanda ya tsere daga gurin mai gidansa wa mar'atun ghaba zawjaha da macen da mijinta yayi tafiya baya nan wa kafaha mu'natad dunya ya ɗeme mata duk wani irin dawainiya ya ɗauke mata duk wani irin nauyi na duniya cin abincinta shanta gurin zamanta tufafinta ya ɗauke mata duk wani irin abin da take bukata na duniya fata barrajat matan nan sai ta fita daga gida wata marrajat ba'dahu da dinka yin barna a bayansa ita ma wannan ta kishi alfarma wanda zaka ga so da dama mutane a yau zaka ga mace an ba ta komai da take bukata miji baya nan sai ka ganta kan titi tana bara ta kwashi wasu daga cikin yaran ta kan titi tana bara wai ta tana neman kuɗin da za ta za su ɗan sai kayan marmari da shi ko wanda za a kai su makaranta a je a ajiye su idan ka zarta sun rufa su ɗinsu a makaranta abin bakin ciki wallahi ba za ka taɓa cewa wasu daga cikin su mata aure ba ne miji ya ba su komai ya ajiye su ba a cikin hostel ba ya kama musu gida ya mene ya komai da komai amma idan ka ga yadda take tasarrufi a cikin jami'a sai ka rantsa ba za ka bari matan aure ta je jami'a ba suna da yawa irin wayannan wanda dole ne mutane maza su sa ido kada su zaman kada su zaman to da yu yace wa thalathatun la yus'al anhu rajulun naza Allah rida'ahu fa inna rida'ahu al-kibriya wa izaruhu izzuhu wa rajulun shakka fi amri Allah wannan hadisin mun riga mun yi bayanin sa a baya hadisi akan kibriya wa rajulun shakka fi amri Allah da mutumin da ke shakka game da al'amarin Allah shakka game da al'amarin Allah mutum ya goyi na shakku wanda malamai sun ce shakku iri biyu ne akwai shakkan da ke zuwa cikin zuciya wanda yana zuwa ne da ta fuskar wasi mutum sai ya ringa jin wani abu a cikin zuciyarsa wani tambaya ne zai ringa zuwa yana tambayan kansa to amma sai ya ringa kokarin bigewa yana tunkuɗewa yana turewa to wannan ba ne shakkan da ake nufi a cikin wannan hadisin ba saboda kamar da imam hadisi ya zo cikin sahih muslim wasu tabi sun zo sun samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi muna samun wasu abubuwa cikin zukatanmu wanda ba mu da mu furta wa'annan kalaman gara a ce mun faɗo daga sama mun faɗo ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu kuna samu wannan a cikin zukatanku suka ce eh ya rasulullahi yace zalika sarihul iman wancan shine tsantsan imani ba wai shakkan da ke zuwa shi ne imani ba a'a kin ku da kuke ji a cikin zukatanku cewa gara ku faɗo daga sama har ƙasa da ku furta wa'ancan abubuwan to kaga wannan wani irin shakku ne wanda mutum ba shi da iko ya ba shi da mallakar abin da ke zuwa cikin zuciyarsa to wannan ba shine shakkan da ake nufi a nan gurin ba akwai shakkan da mutum ke yi wanda shakkan nan ta ratsa cikin zuciyarsa har ya zamanto ma yana sakaci da dokokin Allah subhanahu wataala saboda wancan shakkan shakkan da mutum kila yana zaune cikin daki sai ka cewa aito wannan ma abun ma wahayi san ko gaskiya ne ko ba ma gaskiya bane sai ya fada cikin wasu sabo wasu wasu laifuffuka idan ya zamanto babu wanda ke ganin sa to wannan shine irin shakkan da in har mutum ya fada ciki to wannan kusan kafirci ne zan daka ne saboda ka ba a magana game da shi wal qanut min rahmatillah da kuma tsebe tsebe tsammani daga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala wanda Qur'ani ya nuna babu wanda ke tsebe tsammani daga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala face waɗanda suke masu asara kafirai إمام البخاري حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا بكار بن عبد العزيز قال عن أبيه قال عن جده قال عن an صلى sallallahu alaihi wasallam قال yace annabi kira da amincin Allah ya kara tabbata a gare shi ya ce kullu dhunubin duk wani nau'i na zunubi yu'akhiru Allahu minha ma sha'a ila yawm al-qiyamah Allah madaukin zarki yakan jinkirta hukubar yadda ya ga dama zuwa ga ranar tashin kiyama illa al face ta'addanci wa uquqal walidain da kuma saba mu iyaye aw qati'atar rahimi ko yanke zumunci yu'ajjilu yu'ajjilu li sahibiha fid dunya qabla al-maut wa'annan laifuffukan Allah kan gaggauta hukubarsu ga wanda ya aikata su a nan duniya wani zai ce to ai idan an gaggauta masa hukuba an masa tauki kenan ko ba haka bane tunda idan an ma mutum hukuba a nan duniya ga laifin da ya aikata to ya zaman to kafara gare shi a ranar tashin kiyama shi yasa idan mutum yayi laifi Allah ya kama shi da laifinsa to wancan laifin da aka kama shi da shi yana zama kafara gare shi Allah na iya masa ibti daki sai ya zama to kafara gare shi amma wannan riwayar yadda ta zo kenan mun karanta riwayar baya cewa ma'ama yudakar lahu fil akhirah za a gaggauta masa ukuba a nan duniya sannan an adana masa abin da yafi girma a lahira saboda ba wai rahama bane gaggauta ukubar a ta ukuba ne bisa ukuba za a masa ukuba a nan duniya sannan a sake masa uba a lahira Allah shi kyauta yace haddathana Muhammad bin Ubayd bin Maimun qala haddathana Likin bin Muqayyah al-Hadha al-Harrani Ja'far bin Murqan qala an Yazid bin al-Asam qala sami'tu Aba Hurayra yaqul yace na aji Abu Hurayra radiyallahu anhu yana cewa yubsiru ahadukum al-qadhata a 'ayni akhihi wa yansa al-jadla aw al-jid'a fi 'ayni nafsihi yace wa za a samu yubsiru ahadukum al-qadhata wasu daga cikinku za ka gan shi yana ganin alƙaza eh ni alƙaza su ne duk wani abin da ke iya fadawa cikin ido kan ƙarami ko ɗan ƙasa ko ɗan wani abu da ke iya fadawa cikin na yi ƙoƙarin bincikawa di kalmar da ta mana cewa tsawuriya ne ko menene shi ne ba shi mai da ko waye ya sami ya kici malfada duk wani abin da ke iya fadawa cikin ido hmm? zai iya zama tsakuwa dan mutum na dan gudu haka ko kura ta yi dan shiga masa ido dan karani to shi ne abu hore da ke cewa wani yi a hadukumul kaza zai hango alkaza dan karamin abin da ke cikin idon dan zai hango sa shi kaga wani abin da kai ba daidai ba ne abin nan kuma bai sa karya ba abin ne dan kankani wayan wayansal jazla aw fi aini nafsi amma kuma sai ya manta da eh, tushen bishiya a idansa ga tushen bishiya na shi a idansa katon tushe a idansa ya manta da shi yana kallon da dan uwansa cewa kaga wannan abin da ke idan naka kuwa qala abu ubayd ita abu ubayd yana cewa al-jazm al-khashabatu al-aliya al-kabira katako ko ice mai girma wanda ke da nauyi mai girma shi ake nufi da aljazla mutum zai bar nashi a cikin idansa kamar da yadda bahaushe ke cewa ah, menene laifi tudu ne ko yawa mutum sai ya taka nashi sai ya samu ya hango na wani abinda abu ne da ke kokarin karantar da mu kowa ya ji da kansa yau muna cikin wani irin zamani wanda mutane suna bibiyan laifuffukan yan uwansu kai ma ka san kana da laifuffuka tsakaninka da Allah kokari yi kokarin gyara tsakaninka da Allah mahallicinka ka daina bibiyan kurakuran mutane eh bari mu je mu ji karatun da za a yi ko za mu samu kurakure bari mu saurari karatun da ko za mu ji kurakure eh bari mu ji me zai faɗa ku ba wai dan a karu ba a'a saboda a samu abu wani ma in kai in ka saba masa ba ma wai zai saurari karatun ka bane a karatuttukan da kai a baya ne yanzu za a je a turo su daga cikin kaburbura in gaya maka sannan a fara bibiyan su a ji ko za a samu kurakure a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ku wanda kuka yi imani da ku imani bai shiga cikin ku ba la tasba'u awratil mu'minin ku daina bibiyan kurakuran mu'minai ku daina bibiyan kurakuran mutane babu wanda bai da kuskure kai ma kana da naka ni ma ina da nawa ina laifuffuka kai ma kana yi dukkan mu rahmar Allah nake nema ji da naka in ji da nawa idan ka ga nayi kuskure a bayyane ka gyara mini idan ka gyara mini in kokarin gyara amma kada ka mai da shuguru shagil ka shine neman kurakuran mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ke bibiyan kurakuran mutane Allah zai kunyatar da shi koda a cikin ɗakin sa ne sai ya aikata abin kunya shi yasa zaka ga irin masu azarbaɗin nan wanda kullun su kawai suka ne aikin su ka sa musu ido ka ga yadda karshen su zai kasance ka sa musu ido ka ga yadda karshen su zai kasance ka je ka gyara tsakaninka da Allah aina amalul qulub ina ayyukan zukata da mutum ke yi ya gyara zuciyarsa idan ka gana wani ka ce to ni fa ina da nawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace man satara musliman sarahu Allahu yawm al-qiyamah ina ka ce ko an ce wannan sadaran satarahu Allahu yawm al-qiyamah ya banda malamai ne ko banda daliban ilimi ko banda almajiran su hadda su a ciki idan ka ji kuskuren mutum ka koye shi ka je ka masa gyaran sa ba ka fito ka gya ma duniya ba su ma suna shiga su ma suna min babu aula ma kai sitir na kuskuren malami amma to yau sai aka samu waɗanda su sun shiga kamar yadda ke kiransu mahauta ne mahauta da suka shiga cikin tiyata inda ake son a yi fiɗa ake son a yi amaliya operation kaga mahauci ya shiga cikin tiyata barna dai in ya ga likita ya ɗauko reza yana ƙoƙarin kai da tsashi mana kawai shi ba ta mutum ya rai yake ba a shi kawai in ya daddatsa kawai shi kenan an wuce nan nan da nan ya gama fiɗa ya gama babbaka ya gama komai amma likita da yake son mutum ya rayu a hankali yake a hankali to bambancin malami kenan da waɗannan mutanen da suka shiga cikin ilimi suke tafarna Allah ya samu dace. mutane ba ko lokaci yayi za mu iya karanta wannan hadisi na ƙarshe? قال قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا المستنير بن أخضر قال حدثني معاوية بن قرة قال كنت مع معقل المزني إيش لا كنت شيء تارد معقل المزني إجي معاوية بن قرة فأمات أغى عن الطريق معقل المزني صحابي sai ya ga wani abin da zai cutar da mutane akan hanya da sauri sai ya ɗauke mu'awiyar da ƙurra ya ce faru aitu shay'an muna cikin tafiyar na nima sai na gauna wani abin da zai iya cutar da mutane fa ba da rutuhu sai na gaggawa nima na ɗauke shi na cire daga hanya wannan ayyukan musulmai kenan duk abin da zai kawo cuta ga al'umma a kauda shi fa qala ma'qil al-muzani sai yace ma hamalaka ala ma sana'ata ya bani akhi me yasa ka aikata abin da ka aikata ya kai dan ya yaran kan uwana qala muawiya bin ce, yace ra'aytuka tasna'u shay'an fa na ga ka aikata wani abu ne ni ma na aikata kaga malami kenan ana son kore shi malami ya rinka kokarin aikata alheri saboda akwai waɗanda ba za su tambaye ka ba ko a matsayin ka na almajiri kai kokari ka rinka aikata alheri akwai wanda kai a gurinsa kai ne kumma in yaga ka aikata abu ba sai ya tambaye ka ba ya sanya ka ga hujja ne tsakaninsa da Allah saboda ka duk abin da ka aikata shi ma zai so ya aikata saboda ka shi ma wannan bawan Allah sai ya aikata haka fa qala ahsanta ya bin akhi yace ma dalla ka kyauta sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa wasallam yaqul naji annabi kira da amincin Allah ta tabbata a gare shi yana cewa man amata adan an tariqil muslimin duk wanda ya kawo da wata cuta daga tafarkin musulmi hanyar da musulmi suke bi kutiba lahu hasana za a rubuta masa lada za a rubuta masa lada kawai kaga abin da zai cutar da al'umma ka kawar da shi annabi ce wa man tuqbilat lahu hasana duk wanda Allah ya karba masa ko da aikin alheri guda ɗaya ne da kalar jannata zai shiga aljanna Allah ka karbi ayyukan mu ka gafarta mana kurakumu sallallahu alaihi wa sallam baraka ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sai mu tsaya nan insha Allah alaikum salam ya dama na yi na san ai

Mm, kuma waɗannan su ana iya musu nasiba a bayyane da ya zama da cewa mutum baya da zaman da zai iya zuwa da su kai to ni in kama wannan tambayan ma ni zan ce maka hadisin ma bai inganta bane ai ina ji mutum karatu a nan gurin amma ko da hadisin bai inganta ba abin da ya yake dacewa shine a lura da maslaha kawai me za a yi ba fahimci wani abu cewa yi ma shugaba nasiha ba abu ne wanda yake da alaƙa da cewa kana gabansa ne ko ba ka gabansa ba ba shi ne maudu'in ba kamar yadda wasu suka mai da shi cewa a tunda da sallallahu alaihi wasallam yace kalimatu haƙƙin inda sultanin jahir ba wai shi ne kawai munafiqin da ake dubawa ba Don misali wanda ke gaban shugaba ya samu yi mu shugaba nasiha ta yi hanyar da ya ga dama ko da zai tada fitina yana gaban shugaba zai iya masa nasiha ta yadda ko da zai tada hayaniya da fitina zai iya yi dan kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inda sultanin ja'ir babu wanda zai halatta wannan saboda ka koda yana gaban shugaban nan dole ne yayi nasihar da hikima da lura da maslaha ko ba haka bane saboda ka ashe kenan lura da maslaha ake yi ba wai yana gaban sa bane ko yana bayan sa idan ya zama to zai iya nasiha inda yake nasihan nan ya kai ma shugaba ya yi shi ta hanyar da ya dace ta yadda zai lura da maslaha kada ya tada fitina da hayaniya cikin al'umma babu laifi ko da yana daga nesa zai iya yi zai iya yi nasiha aka ce abin da ake lura da shi shine maslaha kada mutum ya yi abin da zai tada kusuma da fitina da zub da jini da kashe-kashe a cikin al'umma wannan kwata-kwata ba abu kuma ko da mutum na gaban shugaba kamar yadda na faɗa wannan baya halatta mutum ya yi nasiha ta yadda zai tada fitina da haka wa'annan shugaban na wannan zamanin su ma a musu mura'at duk wanda zai iya samu ya je ya musu nasiha ya je kusa da su ya musu nasiha ya fi wanda kuma bai iya samu ba yana ganin kuma in ya yi din nasihan za ta kai gare su kuma da uslubin da zai yi ba wai uslubi na tarwa ba akwai wanda kwata-kwata bai dace ma su yi nasiha ba wanda kana jin nasihan mutum ka san cewa wannan cin mutunci ne ba nasiha bane to ba da irin wa'annan mulki ba saboda wani lokaci idan ka ce za a iya yin nasihan wani sai ya ce to kamar irin nasihan da malam wani yake yi ba ya zama to ana mura'atu dawabi da masalih nasiha cewa da an yi abu kaza ana ganin zai fi wannan babu insha Allah babu laifi a ciki matukar za a yi lura da maslaha da sauransu wallahu tabaraka wa ta'ala mana game da abin da ya shafi zaɓe wani masani na saurara wani wani ɗan Najeriya suna ma wani malami a yamma tambaya ya halatta wai a yi zaɓe wanda ko talatin yau ta shiga cikin zaɓe sai yake haramta wa cewa haramu ne wannan kusan ma zai iya kai ga mutum da halaka ka gani wannan lokacin da muke da shi in na ce zan amsa wannan tambayar zai dan zai dan karatun zai dan ja mu ja lokaci amma inda za a ba da izini idan mun zo sati mai zuwa kafin mu shiga karatu in ba da ansa ko da nan minti sha biyar akan wannan tambayar da yi ban san in ba da wani abin da zai zamanto ba zan iya kai ga inda nake zan kai ba lokaci da yi ko bari sai sati mai zan insha Allah minti 15 bi Allah sai in ba da ansa kan wannan alaikum zanga-zanga zanga-zanga ba hanyar mu bane ba ta tajwidin zanga-zanga saboda zanga-zanga ta kan haifar da fitina wani zai iya cewa a'a za ba wai abu ne wanda ba za a iya yi ba ba wai yana daga cikin wai aqida ta ahlus sunna wal jamaa na asali bane malamai sun lura da abin da ke biyowa bayan, za a ce ai zanga-zanga ce ta lumana kafin ka an sai kaga an fara zubda jini ke yasa ba wani ne ya cewa ai to za a yi shi ne cikin lumana da sauransu dan kawai a bama dan hukuma su yi abin da ake son a yi ana cikin yi kuma sai ya zama fitina saboda haka mu ba mu cewa a yi zanga-zanga duk da wanda ya ce a yi din mu ba mu bida'antar da shi wanda ya zama to malami yake ganin cewa za a iya yi a guri na ba dan bid'a bane ban cewa dan bid'a ne saboda ni kaina inda zaka tattauna da ni inda zan kawo maka hujjojinsu in ce ka kare ba lalle ne ka iya karewa ba iyaka za ka ga da ƙarshe idan an zo abin na faɗa shi ne lura da maslaha cewa kada a yi wannan abin saboda maslaha amma da akwai hanyar da za a bi a tun sama hukuma wasu irin pressure na fi abin ake da so kamar yadda doka ta bada za a iya yajin aiki mutane ce ba za mu yi aiki ba to wanda ya ce ba zai aiki ba ka ce mai bakawa ne ba ka masa adalci ba wannan dokar tsarin su ta ba da damar da iya yi in kana bibiyan haƙƙinka ba ba za ka iya wannan abin tsarin demokaraɗiyya ta ba da wannan damar cewa ka zo na gida ka ce ba zan yi aiki ba shi kuma ya lallace ka ya ce to me kake so shi ke a zo a baka abin da ke so ka koma aiki <laughs> to amma idan ka ɗauko dokokin addinin musulunci ka zo ka ɗan baka shi a dokokin da ba na addinin musulunci ba za a yi ta samun tukka da warwara za su rinka cin karo juna bari mu tsaya ne ina jin mun mun yi awa daya cip cip wasu abubuwan insha Allah karatu za su warware su kila mun gama wanda zamu sa wani karatu da ke da alaka da wayannan abubuwan insha Allah alaikum salam ya ga aiki ya ga aiki dan haƙi Allah da gwamnati ta ce to ka dawo a amma kuma haƙƙi ka na baya ba to ai ka ga eh, ka ga tsakani da Allah tsakani da Allah duk bangarorin guda biyu suna da gaskiya ta wani fuska kuma suna da rashin gaskiya ta wani fuska idan hukuma ta ce in baka yi aiki ba Ta gani ma ya shafe ni kada wani ya ce wai ko dan bai shafe ni bane amma inda hukuma za ta ce wanda bai yi aiki ba ai baka cancanci a baka kudin rashin aikin nan ba in ka zo kai aiki za mu biya ka amma tun da baka aiki ba za mu biya ku in muka biya kudin me muke biyan ka baka aiki ba ɗaliban da ya kamata ka karantar da su baka karantar da su ba hmm? ka ɓata musu wannan lokacin duk yadda ka so ka haɗa lokacin ba za ka iya ba lokacin nan ya riga ya kau da haka ɗalibai sun yi asara gwamnati ta yi asara saboda haka kuma sai kun yi asara sai ya zama so saddan a kada mutane su rinka dokan shi cewa duk sanda suke son su nemi wani abu kai a yajin aiki hukuma tana da wannan dama mun gane amma su matsalan shi ne su wa suka jawo har aka je yajin aikin to kaga wannan kuma sai shi yasa ce kowace bangare za ga tana da gaskiya tana da rashin gaskiya to Allah dai sa a daidaita a biya su kaga <laughs> gaskiya ne haka suke cewa gaskiya ne wannan yauwa shi ba wai lokacin shi ake biya kamar yadda shi wanda ke mini eh gaskiya ne eh kuma shi shi da ma shi malamin jami'a ma bugu da kali ba wai karantarwa kawai zai yi ba to ba to ba ana biyan shi yana karantarwa yana research yana community development yauwa zuwa daga duk wannan <laughs> eh ka <laughs> ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا ارحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين انزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله